This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kiloha 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo a amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraro Assalamu alaikum Jummai Ali farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da sarfin hashin ga kanan labarai. To hukumomi a Kenya sun gano cewa sun gano cewa ɗaya daga cikin 'yan bindigar da al waɗanda suka kashe mutane 148 a jami'ar garissa don wani jami'in gwamnatin ƙasar ne 'yan tawayen 'yan shiya na ƙungiyar houthi a ƙasar yamal sun kama fiye da mutane 120 'yan jam'iyyar 'yan sunni Firaministan Isra'il Benjamin Netanyahu ya yi fatali da yarjejeniyar da manyan ƙasashen duniya suka kulla da Iran akan shirin nukiliyarta. Mabiya addinin Kirista a faɗin duniya suna shagulgulan wani muhimmin fanni na addininsu wato Easter. To, kanin labarin kenan. Bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace ranar Litinin, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya. To amma kafin ku ji wannan shiri sai kun ji yadda wato matsayin 'yan jam'iyyar PDP a tarayya ya rabe gida biyu. Domin kuwa duk jam'iyyar da ta yi primary ta fi da ɗan takara ta zaɓe shi za mu yi wanda kuma aka naɗa shi akan naɗi an tilasta mutane cewa ya zo lallai a zaɓe shi da dole to a samu To sai kuma halin da ake ciki a ƙasar Kenya bayan harin da aka kai wata jami'ar ƙasar da ya kashe mutane 148. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. Hukumomi a Kenya sun gano cewa ɗaya daga cikin 'yan bindigar Al-Shabaab waɗanda suka kashe mutane 148 a jami'ar Garissa ɗan wani jami'in gwamnatin ƙasar ne. ministan harkokin cikin gida na kenya ya ce abdulrahim abdullahi na ɗaya daga cikin maharan hudu da aka kashe a lokacin da suka kai hari ranar alhamis wani mai magana da yawun gwamnati ya ce jami'in gwamnatin ya bayar da rahoto tun da farko cewa ɗansa ya ɓace a halin da ake ciki kuma mutanen kenya sun yi amfani da bikin easter wajen tunawa da waɗanda harin ranar alhamis ya ritsa da su kuma papa roma francis ya yi wa waɗanda suka mutu dalilin harin addu'a yawancin majami'ai a kenya sun yi hayar jami'an tsaro na musamman domin kare su lokacin da suke bikin easter ƙasar ta kenya dai ta fara zaman makoki na kwana uku muna da ƙarin bayani bayan labarin duniya 'yan tawaye 'yan shiya na ƙungiyar huti na ƙasar kasar yamal sun kama fiye da mutane 120 'yan jam'iyyar 'yan sunni duk da sanarwar da shugaban 'yan hutun ya gabatar na yin shawarwarin samun zaman lafiya 'Yan hutun sun kai su mame gidaje da ofisoshi a sana babban birnin ƙasar suka yi wa wakilan jam'iyyar Isla ƙawanya, jam'iyyar da ke da alaƙa da ƙungiyar Muslim Brotherhood ta ƙasar Masar. Haka kuma jam'iyyar Isla tana goyon bayan harin taron dangi da ƙasar Saudiya ke jagoranta a kan 'yan hutun. an kai su maman ne a yayin da shugaban 'yan huti sale al-samad ya ce a shirye 'yan tawaye suke su shawarwarin samun zaman lafiya idan ƙasar saudi arabia ta kawo ƙarshen hare-haren da take kaiwa jiya lahadi al-samad ya faɗawa kamfanin dillancin labarun reuters cewa ba su da wani sharaɗi illa kawai a kawo ƙarshen tsokanar su da ake yi ya kuma ce duk wata ƙasa ko jam'iyyar da ba ta da matsayin takala a kan 'yan ƙasar yamal na iya shiga tsakani a shawarwarin sulhun labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke birnin washington dc Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi fatali da yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran akan shirin nukiliyarta yana mai faɗin cewa an bar ƙasar 'yan ta'adda da makamashin nukiliya wanda ko ba jima ko ba daɗe za su iya kera makaman nukiliya. Firaministan ya yi wannan firci ne a wani shirin gidan talabijin ɗin NBC da ake kira Meet the Press jiya Lahadi ya ce ba tare da amfani da takunkumin da aka azawa Iran ba. iran ɗin za ta samu biliyoyin daloli da za ta inganta da ta'addanci da mamaye gabas ta tsakiya da yake magana ranar asabar a gidan talabijin ɗin ƙasarsa ministan harkokin wajen iran mohammed javad zarif ya ce ƙasar iran fa za ta dawo da shirinta na nukiliya muddin ƙasashen yammacin duniya suka janye daga yarjejeniyar nukiliyar wadda aka shirya daddalewa watan yuni نشون میدیم به دنیا که ما پای حرفمون وایسادیم نشون میدیم به دنیا که دیگران دنبال بهانه تراشی هن. Zarif ya ce za su tabbatarwa da duniya cewa suna da niyyar cika alkawarin da suka ɗauka kuma za su nuna wa duniya cewa wasu suna yi musu ƙazafi. Duk da haka ya ce duk lokacin da aka saba wannan yarjejeniya za mu yanke hukunci akan matakin da za su ɗauka. Duk lokacin da aka daddale yarjejeniya suna tabbatar da cewa suna da zaɓi saboda idan ɗaya ɓangaren ya keta sharuɗan yarjejeniyar kafin kaiwa ga ƙarshen wa'adin to za su dawo da shirin nukiliyarsu. jami'an tsaron ƙasar masar sun ce sun kashe hamad muhammad atiya shugaba wanda kuma ya kafa ƙungiyar anjad misra ta masu ra'ayin riƙau a musayar harbe-harben da aka yi a wani gida a na alkahira an harbe hamad muhammad atiya ne a lokacin da aka yi musayar harbe-harbe a wata unguwar birnin alkahira ƙungiyarsa ba ta ce uffan ba akan mutuwar shugaban to amma sawo'i daga bisani ta yi ikirarin cewa harin bam ya kashe wani jami'in 'yan sanda jami'an masa sun ce tashin wani ban akan gada a tsakiyar birnin alkahira a jiya lahadi ya kashe akalla mutum guda da ake kyautata zaton jami'in 'yan sanda ne jami'ai sun ce bam din ya tashi kusa da wani wurin binciken 'yan sanda kamfanin dillancin labarun associated press ya ba da labarin cewa bam din ya tashi ne a lokacin da direban wata mota ya tsaya domin ya yi wa wani ɗan sanda tambaya tun shekara ta 2013 hare-haren da galibi suke auna jami'an tsaro ya karu bayan da shugaba wato aka hamɓarar da gwamnatin shugaba muhammad morsi bayan tunzirin da aka yi wa salon mulkinsa mabiya addinin kirista a faɗin duniya suna shagulgulan wani muhimman fanni na addinin su wato esta wanda kiristoci suka yi imanin tashin yesu almasihu daga mutuwa kwanaki uku bayan gicciye shi Papa Roma Francis ya yi bikin wannan babban ranar ta yin um, gangamin mabiya ɗariƙar Roman Catholic a dandalin St. Peters. Ya kuma yi addu'a kan kawo ƙarshen kashe Kiristoci yana ambatan abin da ya faru ga ɗaliban da aka kashe a jami'ar Garissa da ke Kenya. A birnin Kudus kuma, dubunnan Kiristoci sun yi gangami a gurin da suka yi imani da cewa anan aka gice da binne Yesu almasihu. Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da ake shirye-shiryen yin zaben gwamnoni, wakilin sashen Hausa Nasiru Hikaya ya aiko mana da rahoton cewa matsayin 'yan jam'iyyar PDP a tarayya ya rabe gida biyu. We charge our members to remain focused as we move to victory on Saturday. Kakakin PDP Olise Metu ke alwashin jam'iyyar tasu za ta bada mamaki a zaben gwamnoni ranar Asabar mai zuwa in Allah yadda duk da rashin nasara a zaben shugaban ƙasa da jam'iyyar ta samu. A gefe guda matsayin 'yan PDP na nan tarayya ya rabe gida biyu, inda wasu ke cewa jam'iyyar ba za ta yi rawar gani a zaben gwamnonin ba ma. Wasu kuwa 'yan takarar PDP na cewa su ne masu irin ɗabi'un da Buhari ke bukata. Ga misalin mataimakin kakakin kamfe ɗin Jonathan wato Isa tafi da Mafinde, inda yake cewa jihar su ta Taraba Aisha Jummai Alhassan ta APC zai zaɓa. Duk jam'iyyar da ta yi primary fi da ɗan takara ta zaɓe shi za mu yi. wanda kuma aka naɗa shi akan naɗi an tilasta mutane cewa ya zo lallai a zaɓe shi da dole to a samu dole. Irin ba mu gane abin da kake faɗa ba. A ka koma ka duba wani jam'iyya ne ta yi primary APC ne ta yi primary. Mu ko mu na PDP naɗi muka yi. Wa zai je ya shiga siyasa ya kai daraja iri na ya koma gida ya zaɓi mai naɗi. ai ba zai yiwu ba. Shi kuma ɗan takarar PDP na Yobe Adamu Maina Waziri ya ce ɗabi'a sa irin ta Buhari ce. Wannan shugaban ƙasa ne, mu kuma muna da jihohi 36. Zai ƙara ƙarfi zai ƙara kyau in aka samu mutane ƙannen shi mai girma janar buhari masu aƙida irin nashi masu kuzari irin nashi masu jajircewa irin nashi suka zama shugabanni a jihohi don najeriya nan kamar tsuntsu ne tsuntsu bai iya tashi sama da fifike daya dole da fifike biyu za a yi tafiyar nan dole ne a samu mutane kuma a ƙasa wanda su ma za su kamanta bisa ƙorewansu da kuma wasu arziki da Allah ya musu don ƙasan da daidaita a samu ci gaba. A nasa ɓangaren ɗan takarar APC a Gombe Inuwa ya haya na ganin kaucewa muradun ƙashin kai ne zai haska wa mutane gwadaban zaben sayyan 'yan takara da kaucewa yaudara. Mun san a wancan karo da aka yi zaben shugaban ƙasa an gina mana wani boko haram na ƙarya. kuma hasali ma dai eh, nasiru ai ba a taɓa sa jihar gombe a cikin wannan jihohi da ake da wannan kalubale na tsaro sanda aka doshi zaɓe a lokacin da ake wannan zaɓe ana wannan ta'adi sojoji fa na tarayyar najeriya suka je suka kewaye gidan jagoran jam'iyyar apc na jihar mu wato sanata da muhammad danjuma goje mutum fiye da ɗari da tankunansu da motocinsu da kayan faɗansu bawan allah na gidansa aka je aka kewaye gidansa aka hana shi fita wai dan in ya fita zai yi ma jam'iyyar apc aiki to su da ya kamata su je su yaƙi boko haram me ya kai su yaƙan ɗan siyasa a gidansa ai kaga duk wannan in ka jera su ɗaya biyu uku abubuwa ne da aka yi su bisa ganganci da niyya domin a dakile mu a kuma gina ƙarya to in gaskiya ta fito ƙarya gudu take da yardan Allah wannan karo ƙarya su ta ƙare kuma da su tafi jihar Kaduna da Gombe ne yake da gwamnonin PDP da ke neman tazarce wato gwamna Ibrahim Hassan Dan Kwambo da ke fuskantar Muhammadu Inuwa Yahaya na APC da Muktar Ramalan Yaro da ke fuskantar Nasiru Yan Rufai na APC Nasiru da Maili Kamilar Amurka daga Abuja Najeriya Kafin mu gabatar da ciki da gaskiya bari mu leƙa ƙasar Kenya, inda waɗanda mummunan harin ta'addanci da aka kai jami'ar Garissa ya ritsa da su suke ƙoƙarin murmurewa, kamar yadda wakilin muryar Amurka a ƙasar Kenya, Gabe Joslo ya aiko da rahoto. Grace Abdu za ta karanto. Sojojin ƙasar Kenya sun ja daga a garin garisa bayan harin ta'addancin da aka kai ranar biyu ga watan Afrilu. Ƙaramar hukumar Garisa da kuma waɗansu ƙananan hukumomi uku da ƙungiyar Alshabab take yawan yi wa barazana suna ƙarƙashin dokar hana fita ba dare ba rana. Garisa ta fuskanci yawan hare-haren bama-bamai da gurneta cikin 'yan shekarun nan da ake ɗora alhakin kan mayakan Somalia, sai dai bai kai wannan muni ba. Ɗaliban da suka tsallake rijiya da baya waɗanda suke jinya a asibitin Garisa sun ba da labarin irin munin abin da ya faru ranar. Wata ɗaliba mai suna Quintin Ayango ta ce ta tashi da safe domin ta karatu lokacin da aka fara kai harin. When I moved out, I saw other three strange people with a gun. I stood for a moment, then from there I decided... Lokacin da na fita waje sai na ga waɗansu mutane uku da ban saba gani ba da bindigoginsu sai na ɗan tsaya. Daga nan na tsaye da shawara kada in koma ɗakin, amma na nemi wuri na ɓoye. ta wuni tana jin karar harbin bindiga daga inda ta ɓoye lokacin da aka kashe abokanta ɗalibai a wani aji da ke kusa. If it is Garissa, I don't see me coming back. If it is anywhere apart from Garissa. In dai Garissa ne ban ga yadda zan sake dawowa ba. Idan wani wuri ne ba Garissa ba, zan ci gaba da makaranta ta. Ƙungiyar Al-Shabab ta ce harin ramuwar gayya ce saboda yadda ake tozarta wa musulmi a ƙasar Kenya da kuma rawar da ƙasar ke takawa a Somalia. Sai dai nan da nan musulmi da ke ƙasar Kenya sun kushe wa ƙungiyar ta'addancin. Waɗansu shugabannin musulmi har ma kira suka yi da ta sakeyar 'yan ƙasar Somalia da ke gudun hijira a Kenya zuwa ƙasarsu. Shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta a cikin jawabinsu ga ƙasa ranar Asabar ya ce 'yan ta'adda suna kulla ƙulla ya kai hare-haren ne a cikin ƙasar Kenya ya kuma yi alkawalin ɗaukar ƙwararan matakai kan waɗanda suke da hannu. We will not allow them to continue their lives as normal. The full force of the law will be brought to bear ya ce ba za mu kyale su su ci gaba da rayuwarsu yadda suka saba ba za a ɗauki matakan da doka ta ayyana fiye da abin da aka yi a shekarun baya a halin da ake ciki kuma waɗanda harin ya shafa suna ci gaba da bimbini A wata cibiyar tantancewa da ke Garisa, ma'aikata suna tantance ɗalibai daga cikin ɗalibai sama da ɗari takwas da ke jami'ar domin sanin waɗanda aka tantance ko suna da rai ko kuma sun mutu. David Mukiri, wani malami a wata kwaleji da ke makwabta, yana bin jerin sunayen ɗalibai da kuma amsa wayoyin iyayen waɗanda har yanzu ba su ga 'ya'yansu ba waɗanda hankalinsu ya tashi. It's uh, traumatizing, Abin tada hankali ne, babu shakka. Ko mu ma da muke jami'ar da ke kusa abin ya tada mana hankali, saboda ba mu san abin da zai faru ba nan gaba, ba mu sani ba. Za a yi fama da bakin ciki wannan hari a cikin garisa. da kuma ƙasar Kenya baki ɗaya na lokaci mai tsawo, kuma duk wani matakin da gwamnati za ta ɗauka na mai da martani zai ƙara da hankalin jama'a ne kawai. Al'ummomi a nan za su iyakar ƙoƙarin su haɗa kai duk da ƙoƙarin da ake yi na raba kawunan su. sauraro kada mace ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga ciki da gaskiya. Jama'a masu sauraron shirin ciki da gaskiya Assalamu alaikum. A yau Halima Jimarauce ke gabatar muku da shirin a madadin mai hilin Ibrahim Alfa Ahmed. A cikin shirin shugaban hukumar zaben ƙasar Najeriya Farfesa Attahiru Jega ya auna yadda zaben shugaban ƙasa ya gudana kuma ya bayyana irin ƙoƙarin da suka yi na toshe kahohin yin magudin zaɓe. Wasu kafofi dai na magudi da ake yi can baya don mun bi mun tattoshe su kuma fatar mu shine bayan wannan zaben da aka yi na shugaban ƙasa idan aka zo zaben gwamnoni wanda za a yi shi ma za mu gado eh, wasu ƙarin tanaje-tanajen da za mu yi. Farfesa Attahir Jega ya yaba ma yadda jama'a suka karɓi sakamakon zaben ba hwadace-hwadace. Ya yi kira ga jama'a su rika kwantar da hankali idan suka yi ta zaɓe kuma su ƙara yin haƙurin bin tsarin shiga layi mai tsawo ba turereniya. sannan kuma farfesa jega ya ce akwai buƙatar a yi ma juna waɗansu kanka idan aka duba yawan waɗanda aka yi ma rajista da kuma yawan waɗanda suka hita suka kaɗa ƙuri'unsu. Bayan an kammala zaben shugaban ƙasar da Allah ya bamu janar Muhammadu Buhari nasara ne Ibrahim Alfa Ahmed ya zamna da shugaban hukumar zaben na ƙasar Najeriya suka tattauna. a ranka da farfesa mana da kamar kammala wannan zaɓe da aka gudanar a najeriya ganin cewa an kammala shi ta yaya za ka auna yadda kuka gudanar da shi na jama'a assalamu alaikum alhamdulillahi muna farin ciki ko muna godiya ga allah da ya sa muka yi wannan zaben kuma aka kammala shi lafiya kuma waɗanda suka zo suka duba zaben daga ciki da waje duk sun yaba da abin da suka gani Ah, ba wai an samu nasara ɗari bisa ɗari ba amma dai mun samu ingancin zaɓen fiye da yadda aka yi shi a 2011 ah, don haka muna godiya ga allah da ya sa muka samu wannan nasarar ah, gaskiya irin 'yan tanaje-tanajen da muka yi kuma muka yi amfani da su a wurin gudanar da wannan zaɓe shi ya ƙara kawo ingancin a zaben musamman wannan na'ura da na farko dai kati da muka buga ta dindindin muka bada duk da yake an yi ta korafe korafe cewa wasu ba su samu katunan su ba amma a kasari mutane sun samu kusan ma in ce 99 bisa 100 sun samu katin su kamun wannan zaben sai dai wanda bai je ya karba ba to alhamdulillahi kuma gashi sun fito kuma an yi amfani da ita wannan na'urar mai tantance katin Ah, kuma a kasari an samu nasarar a ah, wannan abu ah, akwai waɗanda suke ta ƙorafe-ƙorafe saboda ba sa son a yi amfani da ita wannan na'urar kuma a tunaninmu gaskiya mafi yawan zargin da ake ba gaskiya a cikinsa kuma dalilin da ya sa ba a son na'urar saboda wasu kila sun gane cewa za ta tattoshe irin kafofin da suke amfani da su ana magudin zaɓe hmm. to alhamdulillahi gashi kuma an yi zaɓen nan kuma an yi an gama lafiya babban abin alfahari shine yadda mutane da yawa aka yi na'am da sakamakon zaben kuma yadda mutane suka karbi sakamakon zaben ba a samu wani tashin hankali da fadace-fadace ba mm-hmm. ah, muna godiya wannan gaskiya ya ƙara fito da martaban najeriya a kasashen duniya ah, cewa ah, za mu iya siyasa ta demokaradiyya ba tare da fitina ba da kashe-kashe da sauran abubuwan shi dace a lokacin da yake jawabi shi zababban shugaban kasa ya ce tun da ba wai 'yan najeriya ba sa jefa ƙura ana kirga ba ne ana yi amma wannan karo ne kawai aka samu aka jefa kura kuma aka kirga ta daidai wato ƙuri'a su ta yi amfani me za ka faɗi game da wannan ganin yadda kuka gudanar da zaben da shirin da kuka yi a to ina ganin bai dace in yi magana kamar amsa ga abin da ya faɗa ba don eh, kasan yadda siyasar mu take eh, amma dai eh, abin da zan ce dai mu dai tun da muka zo a ah, ah, hukumar zaɓe aka naɗa mu alif dubu da biyu da goma ah, mun dukufa muna ta kokari dai na farko mu fahimci ya 'yan siyasar mu suke tabka magudi suke kokarin ah, su hana cewa ah, zaben da jama'a suka yi an tabbatar da su kuma mun yi iyaka mu alif dubu biyu da goma sha ɗaya kuma an ga ingancin zaben duk da yake dai wasu da yawa ba su ji daɗin sakamakon ba to kuma shekara hudun nan tun wancan zaben mun yi ta kokari muna ta ingantawa muna ta ingantawa don haka ba shakka dai a halin yanzu wannan zaben da muka yi wasu kafofi dai na magudi da ake yi can baya don mun bi mun tattoshe su mm-hmm. ah, kuma alhamdulillahi ah, bai zama ɗari bisa ɗari ba amma dai ah, za mu ci gaba da ingantawa kuma fatar mu shine bayan wannan zaben da aka yi na shugaban ƙasa idan aka zo zaben gwamnoni wanda za a yi insha Allahu shi ma za mu gado eh, wasu ƙarin tanaje-tanajen da za mu yi domin dai a ƙara ingancin zaben kuma a tabbatar da in mutum ya jefa ƙuri'a to ƙuri'arsa za ta yi ma'ana kuma za ta eh, tabbatar da cewa wanda aka zaɓa ɗin eh, shi ne mutane suke so ne kana jin cewa kamar nan gaba ma akwai matakai da za ku rika ɗauka domin ƙara ingancin hanyoyin da kuke gudanar da zaɓe da kuma hanyar wato toshe hanyoyin yin maguɗi? a insha allahu za mu ci gaba da ingantawa kamar ita wannan na'urar da muka fara amfani da ita ai za mu duk wani kalubalen da muke ganin zai fuskance ta muna ta dubawa kuma muna ta kokarin mu ga yaya za a yi a ƙara inganta shi Eh, haka kuma babban matsalar da take ta'addabar yadda muke tafiyar da al'amari na zaɓe shine wato yadda ba a fitowa da wuri mutane suna korafi da yawa a kan wannan sai kaga mutane wani ya fito tun karfe shida ya zo yana jira amma ma'aikata ba su samu suka zo a ah, wurin zaɓen ba wani lokacin ma shi yake kawo rigingimu saboda mutane sun kagara ba a fara ba to gaskiya irin waɗannan duk kalubale ne da muke ta ƙoƙarin mu fito da hanyoyin da za mu inganta misali a can baya zuwa muke kawai tasha a samu direba a yi yarjejeniya da shi a dan bashi wani abu ya rike ya zo ya taimaka wurin ɗaukar kayan aiki da jami'an aiki haka muka yi alif dubu biyu da goma sha ɗaya ah, muka ga abun bai yi sahihanci sosai ba yanzu muka zo kamun a yi wannan zaben muka shiga yarjejeniya da kungiyar eh, direbobi da masu sufuri mm-hmm. eh, kuma a kasari duka abun ya yi ma'ana to amma duk da haka dai akwai wuraren da aka samu eh, matsala ah, da tsaiko ko kuma inda ma direbobin ga yarjejeniyar da aka yi da su suka zo suka saba ma ka'ida wanda ya kasance ya zo ya shafi lokacin da za a fara zaben to duk waɗannan dai mun kamar darasi ne don mun ɗauka za mu ga yadda za mu yi mu tabbatar an ci gaba da ingantawa insha Allah. to a farfesa a ƙarshe kamar ya za ka auna yadda 'yan najeriya suka fito don wannan zaɓe na shugaban ƙasa kuma wani irin kira za ka yi gare su game da zaɓuɓɓukan da suke tafi nan gaba a babban kiran da zan yi dai abinda muka lura shine da yawa mutane ba su karɓi katin su ba duk da yake katunan nan an riga an buga su kuma an kawo su a jihohi muna fatar cewa kamun zaɓuɓɓuka na gaba mutane za su samu dama su je su karɓi katunan nan kuma su fito domin su zaɓi wanda suke so wannan yana da muhimmanci kwarai ga tsari na demokaradiyya mutane su fito dama ce aka ba su su nuna wanda suke so domin kuma ƙuri'a su ta yi ma'ana wurin zaben wanda mutane suka ga ya dace ya yi shugabanci don haka wannan shine babban kira da zan yi ga jama'a kira na biyu shine idan aka fito zaben nan a kwantar da hankali kuma a yi haƙuri saboda tsari duk inda mutane za su fito da yawa domin a yi wani abu sai akwai tsari wanda misali mutane za su shiga layi kuma in layin yana da tsawo dole sai an yi haƙuri amma idan aka zo ana tuture reniya ko ana ƙoƙarin a shiga gaban wani kaga duk sai ya kawo eh, matsaloli don haka muna roƙon jama'a da ya haƙurin nan a ci gaba da yin haƙurin saboda an ce a yi mahaƙurci mawadaci in aka yi haƙurin sai a ga an samu nasara fiye da ma irin wadda aka samu a halin yanzu insha Allah batun yawan jama'a da suka fito a yawan jama'a da suka fito kamar yadda na faɗa mun ga mutane sun fito da yawa kuma mun yi godiya kuma mun yaba to amma dai idan muka duba yawan waɗanda aka wa rajista da yawan waɗanda suka fito to gaskiya akwai mutane da yawa da basu fito ba hmm. ko dai basu je suka karɓi katin su ba ko kuma saboda wani uzurin ba su fito ba to gaskiya wannan wurin ya kamata dai mutane a yi wa juna faɗan so kanka a fito a yi amfani da wannan damar don a zaɓi mutanen da suka dace. Baki ɗaya dai iyakacin wannan shiri kenan yanzu a madadin mai hilin Ibrahim Alfa Ahmed ni ce Halima Jimarau ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. ga takaitattun labarai kafin mu sallama. To Hajiya mun ji cewa hukumomi a Kenya sun gano cewa ɗaya daga cikin 'yan bindigar Al-Shabab waɗanda suka kashe mutane 148 a jami'ar Garissa ɗan wani jami'in gwamnatin ƙasar ne. Ministan harkokin cikin gida na Kenya ya ce abdulrahim abdullahi na ɗaya daga cikin maharan hudu da aka kashe a lokacin da suka kai hari ranar alhamis wani mai magana da yawon gwamnati ya ce jami'in gwamnatin ya bayar da rahoto tun farko cewa ɗansa ya ɓace 'yan tawayen 'yan shiya na ƙungiyar huthi a ƙasar yamal sun kama fiye da mutane 120 'yan jam'iyyar 'yan sunni duk da shawarar da shugaban 'yan hutun ya gabatar na yin shawarwarin samun zaman lafiya Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi fatali da yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran a kan shirin nukiliyarta yana mai faɗin cewa an bar ƙasar 'yan ta'adda da makamashin nukiliya wanda ko ba jimawa ko ba daɗe za su iya ƙera makaman nukiliya. Firaministan ya yi wannan furci ne a wani shiri na gidan talabijin ɗin NBC da ake kira Meet the Press jiya Lahadi. Ya ce ba tare da amfani da takunkumin da aka azawa Iran ba, Iran ɗin za ta samu biliyoyin daloli da za ta inganta ƙidata ta ta'addanci ta mamaye gabas ta tsakiya. Jami'an tsaro a ƙasar Masar sun ce sun kashe Haman Muhammad Atiya, shugaban kuma wanda ya kafa ƙungiyar Ajnad Masar. ta masu ra'ayin riƙau a musayar harbe-harbe da aka yi a wani gida a birnin alkahira masu sauraro sai kuma da hantsi idan allah ya kai mu misalin karfe 8 na safe agogon najeriya muke fatan za ku sake lalubo sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc domin jin wani sabon shirin ciki hadda da rashin tayi a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki don mai ali ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.